ya ce wa safati soffa sai ya ce menene fazajirati zajara fazajirat Allah yana rantsuwa da masu tsawatarwa ka dai san tsawa yadda take aiko to Allah na rantsuwa da masu tsawatarwa zajaran tsawatarwa wato tsawatarwar ta kai matuƙa kwarai a cikin bayansa mutane waɗanda suke tsawatarwa suwaye waɗannan malamai sun ga an kama hanyar wuta su daka maka tsawa ba wai don wani don amfaninka ne in ka ji haushe oho in ka ji daɗi oho in wani oho su dai allah ya ce a tsawatar to allah ka ba mu ikon fahimtar abin da ake tsawatar da mu a kan shi bayan allah nasihohin da su malam suka yi ya dace dai masha allahu la ta illa billah da abinda da hudu ba ke kokarin jawo hankalinmu shine kada mu yarda mu kasance cikin mutanen da shaidan ya rinjaye su kada mu yarda kar mu yarda saboda ilimi ko saboda mulki ko saboda kuɗi ko saboda lafiya ko saboda wani matsayi ka bari ka zama cikin dama akwai categories na mutane iri guda biyu category 1 su ne waɗanda shaidan ya rinjaye su na biyu su ne ƙungiyar shaiɗan na biyu akwai ƙungiyar allah kowanne allah ya mashi matsayinsa in ka karanta mujadala wajen ƙarshen sura za ka ga yadda allah ya yi bayan allah <clears throat> kamar yadda yake idan alkhairi ya faru a ƙasa wajibi ne a yi bayani a godiya allah ko ba haka ba eh in alkhairi ya faru sai a faɗe shi kar ku damu cewa ai faɗin nuna goyon baya ne ga gwamnati ko ana a'a rabu da wannan ba abin da dame ka da wannan kai dai da abin da za ka yi ka ji tsoron Allah to haka nan idan abin tsiya kuma ya faru ba yana da kyau a faɗi ko bai da kyau menene amfanin faɗan saboda waɗanda abin ya shafe su kai tsaye a tsawatar da su sannan mu kuma mabiya sai mu zauna mu yi karatun tanatsu na ji malam cikin bayanan da yake yana magana ɗauran aure da aka ranar juma'a me yasa wannan ɗauran auren ya dame mu me yasa ɗaurin aure na iyalin shugaba ko shugaba na ƙasa wannan shugaban shugabanmu ne ko ba shugabanmu ba to dole ya dame mu kamar daurin auren gidan limamin garinku ne ido na kan shi daura auren ladanin garinku ido na kan shi daura auren wani na garinku ido na kan shi to daurin auren shugaban kasa eh, dan shugaban kasa da 'yar sarki idan al'umma dole yana kai abinda mala ya faɗi gaskiya ne ku yi haƙuri ku yi haƙuri allah shi ne shaida muna faɗin wannan don godiya ga allah subhanahu wa ta'ala a fahimta ta a fahimta ta da kowane mumbari zai ja baki ya yi shiru to haramun ne ga wannan mumbarin ya ja baki ya yi shiru da kowane mambari zai ja baki ya yi shiru to haramun ne ga wannan mambaran ya ja baki ya yi shiru kai ka san dalili ba sai an tsawaita bayani ba shugaban kasa muhammadu buhari shugabanmu na najeriya matan shugaban kasa hajiya aishatu muhammadu buhari matar shugabanmu na najeriya rana ita yau ranar juma'a a birnin kano taron ɗaurin auren da aka yi taron ban ce ɗaurin auren ba taron kun yi kuskure kun yi kuskure kuma an tsoka na Allah an tsoka na Allah shugaban ƙasa fadar shugaban ƙasa ta tsoka na Allah game da abin da aka yi kuma duk wani malamin da ke tare da ku bai gaya muku wannan ba ya ha'ince ku ya munafince ku ya zan munafiki ya ha'ince ku shugaban ƙasa muhammadu buhari shugabanmu muna son ka muna son ka ba ba mu son ka bane da kai da matarka kun na Allah ku yi istighfari ku tuba Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala ba na da dan shi na haife shi billahi wannan yara billahi lazi dana na fari ya girme shi bari gani na nan wurin haka sai na yi magana ku ce wannan yoron ni na fi karfin ka ce min yaro yanzu wallahi ba ta nan yaran nake ba ɗaya kenan masu gani sun gani me hujjata na cewa sun yi kuskure sun yi ba daidai ba sun tsokani Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce am hasiba ishtarahu sayyi'at an menene ne an na naj'alahum kallazina amanu wa amil salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun am hasiba alladhina ijtarahu sayyi'at shin waɗanda suka aikata as-sayyi'at miyagun ayyuka wajen harkar shugabanci wajen siyasa wajen kasuwanci wajen zaman aure wajen wa'azi wajen soyayyarsu wajen mu'amala wajen kaza wajen zamantakewa na makwabtaka waɗanda suka saba wa Allah wajen tafiyar da wannan suna tsammanin mu sanya su kallazina amanu wa amil salihat kamar wayanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai mu same sawa'an mahayahum rayuwarsu ta zama daidai wa daida da ɗauran auren da aka yi almubazzaranci aka tsokani Allah aka yi tsiraici irin wannan da wanda ba a yi haka ba Allah na tambaya daidai yake a wurin Allah kai mahaukaci in daidai yake a wurinka to Allah ce a wurin shi ba daidai ba ne mahayahun rayuwar wa mamatuhum da mutuwarsu ya za a zama daidai me ake nema wajen aure albarka idan muna sa auren mu ya rika albarka mu rika yi auren ya dace da sunnar annabi muhammad idan aure tsarin shi ya saba wa sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam jama'a auren nan zai yi albarka wa ne ba da albarkar ba allah ba allah ba zai sa albarka a ciki ba allah ba zai sa albarka a ciki ba saboda ka, na farko ba wanda suka zo jiragen sama jiragen me jiragen a'a cikin gidan muka shiga tukunna muka yi nasiha muka yi wa'azi daga cikin abubuwan da shugaban kasa zai zauna cikin ɗakin sai ya kuka ya zub da hawaye ya yi istighfari a rayuwarsa wannan taron yana ciki daga cikin abin da aisha muhammadu buhari za ta zauna a ɗakin ta yi kuka ta zub da hawaye ta tuna haɗuwarta da allah cewa in allah fa ya damƙe ta akan wannan laifin ba za ta tsira ba ta nemi gafarar allah wannan taron yana ciki da wanda aka gayyata da wanda ba gayyata ba da mai tsohon jirgi da mai sa wai mutane suna ta mamaki jiya mun yi maganar wurin karatu mutane suna ta mamaki suna ta jijiyar wuya an yi wane ne kaza menene jama'a da Allah yana tambayar ku bahaushe ya ce garin banza a ina ake tafiya jirage yanzu an daina alfahari da motoci an daina alfahari da wane ne alfahari ake yanzu da jirgi wane wane irin jirgi ya zo da shi alhakumu takasur alhakumu takasur mala ya gama magana ya ce in iyayensu ne ko ya mala ya sa abin ne in gadon gidansu ne in menene ya ware za zai su gaya wa Allah ko ba haka ya ce ba amma ni ƙarin bayanin da zan yi a kai shi ne akwai efcc a najeriya ko ba efcc akwai ta to ai wajibin efcc ne gabata malam su ɗauki suna da adireshin waɗanda suka je wannan ɗaurin aure da jiragen sama su kira su su tambaye su ta ina suka samu kuɗin da suka sai wannan jiragen idan efcc shugaban efcc bai yi wannan ba shi ma sai allah ya tambaye shi dukkansu talakawa ne dukkansu 'ya'yan talakawa ne dukkansu jikokin talakawa ne dukkansu ba su da kamai tun da dai tsarin da muke kai kenan dare guda a ga mutum da irin wannan yanzu kwanan baya amina ba da jiragen aka je wa eh, tsohon shugaban kasa murnar eh, ya shekara eh, nawa wato kasan nan kasar na Allah shiga ta mala idan mutum ya kai shekara tamanin tamanin da biyar casa'in a zahirance yana gab da menene to kenan an ji ana mushe murna ya kusa mutuwa waye bai je ba sai yan kalilan efcc ta bincike su ba magana ce ta wasa ba idan kuna wasa da ishu din efcc allah baya wasa da shi in ba a yi ba a nan duniya Allah zai yi a lahira kai tun kafin je lahira tun daga duniya ma sai Allah ya nuna zai yi FCC ɗansa talaka ina talakawa arewacin Najeriya talakawa kudancin Najeriya talakawa yammacin najeriya talakawa musulmai talakawa kiristoci talakawa hausawa talakawa fulani talakawa yarbawa talakawa ibo talakawa ku nake magana ina adresin din wannan bayanin kai tsaye zuwa gare ku musulmi ko kirista Wani iri ne bai je taron wannan auren ba akwai musulmai a wurin akwai kiristoci a wurin akwai inyamurai a wurin akwai yarbawa a wurin akwai fulani a wurin akwai eh, eh, wane ne waye babu a wurin kowa <clears throat> akwai npdp a wurin ko babu su akwai napc a wurin ko babu su akwai abga a wurin ko babu su wace jami'a ce babu hatta shaidanin da farkon gwamnatin nan ya tasa ta a gabar da zaki da zambo da fani fani fani kayo dai ko fani menene femi menene kayo dai ya je wajen daura auren jonathan ya je daura auren atiku ya je wajen daura auren ballanta na sauran da ke cikin jam'iyyun kayo talakawan najeriya da aka je daurin auren wane ne uban biki wane ne kirjin biki auren atiku abubakar ne abubakar ne wai ku yanzu talakawa kun mance irin ɗauki ba daɗin da mutanen nan suka rika yi kafin zaɓe suna ruɗin mu da ba da Allah ya kiyaye ba da sai an yaƙi idan aka yi yaƙin suwa za a kashe a tiko abubakar ga duwawunsa ga duwawun shugaban ƙasa muhammadu buhari ana hayaniya ana sha'ani ana shigulu suna kuskus suna tattaunawa ga atiku ga buhari eh mu musulmi muna so magaga eh mu musulmi mun ji daɗin wannan eh duk wani mai tunanin alkhairi ya ga an haɗa kai da sauransu to amma me ya sanya ga atikun ga buharin ga pdp ga apc yanda suka haɗu wajen wannan hayaniyar da aka yi taron ban ce auren ba yanda aka haɗu da jiragen da kamai aka zauna ana kuskus kuskus me yasa dukkansu ba za su haɗa kai su yi kuskus cikin yardar Allah a yi maganin musibar da muke fuskanta a Najeriya ba me yasa sai abu ya same ku 'ya'yanku mata sai abu ya same ku da 'ya'yanku maza sai abin da ya shafi cikin gidanku za ku haɗu da jirage da kuɗaɗe ku dinga fallasawa iphone 12 ipad wane ne a rika rabawa ana bayanai sai ya haka ya faru za ku haɗa kai ku nuna kuna da kishin abin da zai kyautata cikin gidanku amma rayukan talakawanku kuna da talakawa mpdp kuna da talakawa apc kuna da talakawa kaza ku kasa haɗa kai ku yi musu maganin bala'in da ya same su allah ya kyale ku wallahi ina rantsuwa da allah duk cikinsu da suka je taron nan duk wanda ya gaya maka ya ce maka bai san dalilin abin da yake faruwa a najeriya na kashe-kashen nan ka cire maganin fula wayannan bayan allah amfani kawai ake su ya ce bai san yadda abin ya taso ba bai san su wane ne suke bada kudi na makaman ba bai san yadda aka shirya a karya sojojinmu da 'yan sanda ba wanda duk ya je taron nan kuka zauna ya ce ni wallahi ban san yadda to shine jikan ƙuddaru na farko a duniya duk sun sani duk sun sani 2018 baran tuna muku idris wasi wa idris wasi a nigeria ka gani kuna nan kawai sai a ta yawo da kuma wa buga kuna wuri a jawar idris wasa shine mataimakin kakakin majalisar najeriya na tarayya kakakin majalisa na tarayya na menene matasa wakilai deputy speaker deputy speaker house of representatives a yanzu shine idris wasi a 2018 a wani plenary zaman da suka yi na majalisa ɗaya daga ciki akwai ran da ya tashi da takarda. lokacin da rikicin filato ya yi zafi ya ƙici ya cinyewa ya ce yana sanar da 'yan najeriya yana sanar da majalisa akwai yara matasa ɗari uku da wasu 'yan siyasa a cikin jihar plateau suka ɗauki nauyin aje a kai su ƙasar isra'ila su koyi dabarun yaƙi in sun je sun koya sun dawo a ina za su zo su yi aikin idris wasu yana nan ransa ya ce ya rubuta rahoto ya miƙa hukuma a nemo mutanen nan a kama su a bincike su allah shiga bata malam kawai mutum ɗaya cikin waɗanda suka yi sponsorin ɗin waɗannan yara ba wanda aka kira shi aka zaunar da shi aka bincike shi aka tuhume shi saboda haka talakawa talakawa bari faɗa muku wani abu in dai dan wayannan mutanen ne akramkum Allah wallahu alam wallahu alam wallahu alam amma bisa ga abin da ya bayyana ko mala'ika ne Allah ya kawo mana ya zama shugaban ƙasar Najeriya sai sun yi kutun gwilan da za su sabbaba wa talakawa faɗawa cikin bala'i ina gwamnan borno ya sunan shi makon da ya wuce ya wa shugaban sa ziyara aiko yana mishi bayani game da wannan yan boko haram da suke eh, mika wuya ya za ya za na kalli hirar da ya da yan jaridu yake cewa shi shi kadai a borno state an kai mashi hari ya kai sau arba'in zuwa sau hamsin amma allah bai ba da nasara an kashe shi ba gamnan borno ya ce yanzu haka akwai mata da aka kashe mazajensu an kashe mazaje wajen mutum dubu ɗari dubu ɗari ka ƙaddara kowane mutum cikinsu yana da mace guda ɗaya ya bar an bar mata nawa mata dubu ɗari ballantana cikin waɗanda aka kashe din akwai mai mata biyu akwai mai mata uku akwai mai mata hudu shi kaɗai an kashe ya bar wannan dandazan ya bar ƴaƴa alagatin malam in ka tafi jihar borno da naira biliyan dubu ɗaya naira biliyan dubu ɗaya ba triliyan kenan ba in ka je a kan al'amarin mutanen nan a yi musu gidaje a yi musu kaza a taimaka musu su fita daga cikin kaza a nema musu sana'a a yi wane ne a gina musu makarantu a koya musu addini a ba su tarbiyya a yi wane ne wannan tiriliyan nan ba za ta kare a wurin ba to wai nan masu jiragen nan masu jiragen nan waye daga cikinsu ya taba kai ziyara wurin ne ya ciro na abu ya taimaki wa'annan bayan Allah da shi mu talakawa me yasa nake faɗin wannan ku daina kashe kanku ku daina kashe kanku yanzu ya eh, wannan kidnappers wayannan da suke zaluntar mutane suna mutum sai ya zauna a daji ba gashi an kama shi suna bayani waye shugabanku eh wane ne in an karba kuɗin waye ake kaiwa eh wane a ina za a same shi ya ce shi bai ma san shi bai taɓa ganin shi ba masu karban kuɗin daban to ka bari mana ka dawo ka tuba yau ɗan kidnapper bisa ga kaddarawa ya yi tuba ta hakika ya ce ya bar wannan abin Allah ka gafarta min Allah ka yafe min Allah na tuba Allah za ya dawo cikin gari misali mutane ba sani ba sai sun kama shi sai aka kashe shi jama'a tuban nan in dan Allah ya yi tuban nan Allah zai yafe ko ba zai yafe ba muna makauta da makauta ba mu jituwa juna saboda ni magoyin bayan wane ne magoyin bayan wane ne wannan kasuwa wannan wannan eh, eh, ina jin haushin wannan wannan kaza sai ga wayannan da kuke faɗa a kansu ga su zauna wuri guda suna shawara taron su ya zo wanda ma aka sa fa ya karba auren fa da aka je sai aka cire shi aka ce a ah, kai ba tsaya nan wurin shi kuma dan jam'iyyar shugaban kasar ne sai aka ce a wanda zai karɓi auren kirjin bikin gaba ɗaya sai yanda ya ce za a yi a wurin, sai aka ɗauko wanda daga ciki ko wannan da ku talakawa kuke faɗa a kansu Allah muke roƙo ya gafarta mana Allah muke roƙo ka ba mu ikon fahimtar addininmu da rayuwarmu Allah muke roƙo ka ba mu ikon fahimtar bambancin ka ubangijinmu da wanda ba kai ba Allah muke roƙo ka azurta mu da tawakkali zuwa gare ka kuma ko dai bai yi ba ko bai yi ba okorocha okorocha we rochas no rochas to me bambanci rochas musulmi ne shi wani wani matsayi aka ba shi a daura daura daura mu menene na daura aka ba shi matsayi da wani sha'ani ya taso sai ya tura wakili a daura la ilaha illallah ya ce wakilin ya gaya wa masarautar daura sababiyar wannan rawanin da aka bashi na sarautar gargajiya Dan ya nuna godiyarsa ya yi alkawari zai gina jami'ar musulunci a daura oho ko kai Allahu akbar ko kai Allahu akbar saboda abin da sai ya ga to za ka yi to kuma gashi kafiri kuma zai abin nan ya za ka yi shi ya sa ku ba ka kasa yin kabara sosai amma ku kun san an ji kunya kaddara ma bai yi ba cikin namun waye iya buɗe baki ya nuna zai wa musulunci taimako zahiri ya ma faɗi kuna ofis ba ku taimakon juna kuna ofis ba ku taimakawa yan uwanku kuna ofis ba ta biro kawai za ka sa ka sababa alkhairi mai yawa ga dan uwanka ba za ka yi ba kawai ku shiga abuja ku ja abin da ke faruwa yanzu mutanenku gidaje suke ta sayi ni ban ce sayan gida abuja laifi ne ba amma ka cire miliyan 500 ka sai gida miliyan 500 ka sai gida biliyan ɗaya ka sai gida al'ummarka yanzu mala yake maganan katsina al'ummarka katsina di ba katsina wannan cewa ma a sai maka ba mutum guda da zai ya auno maka man da za a sa a yaƙi wa'yan nan da shi kadai bai da kuɗin babu so a cikin katsina babu so a cikin gwamnatin katsinawa rochas okorocha yana cewa zai gina muku jami'ar musulunci ko kuma kun tashi da jirage da menene da manyan riguna wasu ma har da abin nan an je an zauna ana kaɗe kaɗe ana kaɗa duwawo a gabanku ana watsi da kuɗi wani daloli wani kaza da matanku da menene ga rochas shi can wurin ya ce rawanin da aka bashi abin da zai ya gode ba ya bada a'a kuma ka san jami'ar cewa yayi tun daga farko har ka gama digirin ka ƙarshe kyauta za ka yi ya wa 'yan aljanna zama na dindindin a cikin aljanna har abada an ruwaito cewa daga cikin 'yan aljanna akwai mutanen da za su riƙa kallon fuskar allah safiya da mari'ci. gaskiya babu wata kyauta da tafi a ce mutum ya kai ga samun wannan matsayi na dawwama a cikin aljanna ta dalilin ayyukansa wanda su ma suna daga cikin rahamar Allah har ya yi ta morewa da kallon fuskar Allah subhanahu wa ta'ala kowace safiya da maraice. Dubi dai irin annashuwar da ke lullube fuskar mutum a lokacin da ya haɗu da mahaifansa. To kwatanta da irin farin cikin da annashuwa da murnar da zai iya lullube zuciya da fuskar mutum a lokacin